الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم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 muna ƙara yaban mahalicinmu allah tabaraka wa ta'ala mai rainanmu wanda ya samar da mu min al'adami ilal wujud kuma da abincinmu da abin shanmu da gurin zamanmu da duk bukatunmu allahu samad allah ne abin nufi da dukkan bukata muna salati ga fiyayyen halittar allah gaba ɗaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi da alayensa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashi alkiyama allah ya sa da mu a cikinsu to alhamdulillah ga shehu allah ya kawo mu rana ta goma sha daya ga wata na tara shine watan ramadan bana hijiran manzan allah annabi alaihi salatu wasalam tana da shekaru 400 shekara 43 yinin kuma da daidai da ranar 12 ga watan april watan 4 lissafi na miladiyar haihuwa annabi isa ne mariam alaihi salam bayan takaddamar kiristoci shashi na ganin bana shekara ce ta 2000 da shekaru 22 Allah muna godiya gare ka gashi ka ba mu ikon ɗora <clears throat> tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai girman daraja suratun ru wacce mun yi karatu a ciki har zuwa kan aya ta 46 inda muka yi matsaya jiya da buri da fata na Allah ya bamu ikon ɗorawa a yau kuma gashi Allah ya kawo mu alaran ma ya karanta mana aya ta arba'in da bakwai a wannan surar ne mana a tafsiri na radul azhani ila ma'anin ƙur'an yake cewa sun bayyana ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani anna tafarruqan nasi badal inzari cewa lalle eh, rabuwar mutane bayan allah ya aiko manzo ya yi gargadi gare su ya zama ba za su haɗu su tafi ga baki ɗaya ba sai su rabe fa'amana a shashin su su imani Allah maj'alna minhu wa kafara akharun wani kuma waɗanda yake su ne na daban su kuma su kafirce to yin haka fa laisa muqtasiran li hadhihi al-umma ba ya takaitu ne ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba bal huwa min ɗabi'atin nasi yin hakan nan a kawo gaskiya mutane su dare wasu su imani wasu su kafirce tsabiyar mutane ce Allah ya nuna haka faƙada sai maɗaukakin sarki Allah ya ce walaƙad arsul namin qablika rusulan tabbas mun aiko min qablika gabanin ka ya rasulallahi rusulan manzanni ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa kenan ila ƙaumihim ko na manzo zuwa ga mutanensu faja'uhum bil bayyinat sai manzannin suka zo wa mutanensu da hujjoji bayyanannu alhujjaj alwadihat hujjoji a ƙarara a bayyane ala sidqihim bisa cewa hujjan nan ta nuna kai wannan manzo akan gaskiya yake fi risalatim wajen manzancinsu allah ne ya aiko su ilaihim zuwa gare su to amma ya aka yi kafiran fakar zabuhum sai suka karyata manzannin to mutum ya karyata kansa ya jawa ba a iya yaƙi da allah kuma allah ya halitta duniya da lahira don mu kaɗaita shi da ibada wanda ya tirje ya yi kangara allah zai mar azabar ramuwa allah ce fanta ƙamna na ajiramu sai muka yi uquba azabar ramuwa daga maida. da waɗanda suka yi laifi a halaknar lazina kazabuhu mun halaka da wanda suka karyata manzannin to yin haka allah ce wa kana haƙƙon alaina wannan ya zamanto haƙi ne wanda mun sa kanmu haka za mu yi menene ya ce nasrul mumini za mu taimaki masu imani a da da yanzu da nan gaba so da ka jama'ar musulmi mu kara imani mu karanci tauhidi mu riƙe aƙida ta la ilaha illallahu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama don mayansu sun dare sun kama gabansu suna zage-zage sai ka ji mutu ya zo ya ki karatu ya ki sauraron karatu ya ce kai wai sun ga tsahirar zamani wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza an raba kan jama'a to gashi nan duk manzanni da suka zo shekaru aro-aro kafin zuwa manzo allah sallallahu alaihi wasallam idan manzannin suka zo darewar mutanen suke yi ko ba darewa ba to me sabo ci gaba الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ko annaba manzanni da gaskiya daga Allah don tausayawar da ubangiji yake wa bayansa a samu marasa rabo su kama gabansu su bulayin bata masu rabo su imani to allah yana nuna cikakken ikonsa don ya bayyana annahu huwa allazi umura kama ya sha'u Allah shi yake gudanar da abu yadda yake so faqal sai Allah madaukakin sarki yace ce Allahu yursilu riyaha menene watasiru sahaban Allah shi yake sako iska to a larabci yace iskoki domin haka lafazin alkur'ani ya bayyana to koma za a bayani a hausan sai a faɗi iskoki ɗin wato su motsa kar wani kuma ya ce iskokin aljanu na bahaushe yawa sai wannan iskar da za ta ɗauko ruwa ɗuhu fi sama'i sai ta motsa giragizai ta shimfiɗa giragizan fi sama'i a sama kaifa ya sha yadda allah yake so wato min ƙillatin wa kathra ko da faɗi da yawa ko kaɗan yadda allah yake so haka zai shimfiɗa fataralwa da ƙwa wa ya ji aluhu kisafa sai allah ya sanya shi wato wato girgije rufi-rufi mai kauri ɓaɓɓake-ɓaɓɓake wani kan wani allah shi ya san gwanintar da ya sa yake ɗora wani girgijen kan wani to kai mai sauraron alkur'ani wanda allah yana karantar da duniya cikakken ikonsa fataral wadaqa sai ka ga ruwan sama ya yana fitowa min khilalihi wato daga cikin calin girgijan a tsakanin wannan babbaken da wannan sai kawai ga ruwa yana tahowa allah muna yabanka allah muna godiya gare ka jama'a mun yi fama da ƙarancin ruwa kwanan nan sai ka ji dan kuskur ana cewa ɗari biyar wani ma har takwas ko allah ya rufa mana asiri jama'a da dan adam ne yake ba da ruwa da dai yanzu ba sauran mutane to amma dubi yau kawai da ubangiji ya sako ruwa guraren da aka yi mai yawan da yanda aka yi duk ƙasar ta canza babu wani wato wata na'ura mai sanyayawa da za ta mayan mana da gari kamar yau din nan ba Allah ba to wa muke wa yabo da godiya Allah alhamdulillahi lazi bi ni'mati tatimmu salihatu Allah ka karo mana ruwa mai albarka sai ka ga wannan ruwa yana fitowa min khilalihi daga calin girgije din to faiza asaba bihi man yasha'u idan wannan ruwan sama ya shafi wanda allah ya so ya shafa min ibadihi daga bayin allah za hum shirun. sai gasa suna tafarin farin ciki ku dubu fuskokinmu yau Allah muna yabanka muna godiya gare ka kare mu da ruwan sama mai albarka ci gaba wa in kanu min قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين to kun gane mutane iri-iri ne wanda Allah ya bashi imani ko da ya shiga cikin wani rintsi sai mai ta addu'a muna ce Allah ka kawo ruwa sai ansa ya kawo mana wanda ba da sani na cikakken ikon Allah sai ta surutu da ba zai iya canja komai ba to gashi lokacin nan an tsayar da ruwa din bai sauka ba yaya za a yi sai da ya koma ga Allah wa in kano min qabla ko da yake su mutanen gabanin saukar ruwa fa Kabla an yunazmina ne zala alaihim kafin a saukar da ruwan saman a kansu to min qablihi gabanin saukarsa lamublisin wala masu ɗebe tsammani ne sashinsu sai sai banan duk mutuwa za a yi na kai kaga ko alama irin iskar nan ta yi gawar kaga a tana yi ne ina bana mutuwa ma za a yi watakila ko kuma mutum da mugun ra'ayi dagunta sai ya zo tun kuna bazara lokacin ma a yankin kuruwan saman alamarsa allah bai kawo ta za ta sauka wata ka can aya masana sararin samaniya sun ce bana za a yi fari eh, ba za a samu ruwa ba a sashi kaza ba za a samu ruwa ba a sashi kaza aka fara ruwa kuma sai ce za a yi babban ambaliya za a mutu za a yi kaza Wata su dai ba fatan alheri a bakinsu to wanda shi ba shi yake ruwan ba ya ce za a yi rani allah ya yi ruwa an kawo ruwan ya ce za a yi ambaliya to wancan da shi yake abu ai da an halaka allah ya kiyaye mu ci gaba فانظر إلى آثار رحمة الله كيف إن في إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Allah yana ɗora bayi akan ilimi akan shari'a ya aiko cikamakin annaba shugaban manzani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da littafin alkur'ani don karantar da bayi wannan sura suratun rum sai ta ɗauko mana abu kaza da ke faruwa a sashi kaza ta ɗauko wani sashin wani ta ɗauko na duniya ta ɗauko kuma na lahira zancen wa zancen allah saboda a karantar da mutane mu sani allah shi ne mai cikakken iko abinda ya halakar da kafurai wai soya za a ce bayan mutuwa za a tashi abu ya riga ya zama kashi kwatakwal ya zama ƙasa ya a ce za a tashi to sai allah ya kawo misalin yadda rani yakan jage za a kan tsiri da ya banyoyi su bushe su kone wani gumma an yi toyi sai mutum ya gaba sauran komai ta ganda da da kwakwalwar dan adance sai ce yaushe za a sake yin yabanya a nan ko mutum ba zai iya tunani ba to kai kafiri da kake cewa za a tayar da bayi to da kai da wanda yake saurare duka sai allah ce fanzur kai nazari ka duba ayyuhan naziru ya kai mai nazari kana duba abubuwa ila athari rahmatillahi ka duba wato gurbi na rahamar ubangiji tausaya wasa wanda ya zubo da ruwan nan duniya ta canza kaifa yuhyil arda ba'da mautiha ka duba yadda Allah ya rayar da ƙasa bayan mutuwar ta da ta zamanto ke ƙasasciya ba komai sai karmami da yake tashi idan iska ta buga gunda aka yi toyi ma sai toka ce take tashi ta yau gashi gurbin saukar ruwa sai kaga kuma sabon tsatse da ya banya ta fito kore shar menene asaru rahmatillahi ne gurbin tausayawa ta Allah da ya saukar da wannan ruwa to inna zalika lalle wannan mai rayar da ƙasa fa Allah ta baraka wa ta'ala lamuhil mauta wallahi shine mai rayar da matattu bayan sun mutu din ya kai mai musunta yadda da matattu ai Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shi akan kowane abu Allah mai cikakken ikon yi ne ci gaba ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا كما معلومة suka ce تشي الرياح jam'i na iska da allah yake sakowa idan alkur'ani ya yi usulubinta to za ka ji rahamar da za ta biyu amma in ya ce rihan da ta zamanto guda daya aka kira to karshe fa za ta zo da ko jaura ko wata wuta ko wata damuwa allah ya kiyaye mu Allah ya ce wa in na rihan wala in na rihan kuma wala idan muka sako iska mudirra mai cutarwa alan a akan tsirrai wato ta'aziban muna nufin mu'azabtar lahum ga su masu musun tashar kiyama su sha wuya don liyuminu don su imani fara'ahu sai suka ga tsiran nan ga jaura ta bi ya ƙeƙashe musfarran ya koma fatsi ya ja ya bisan wato ya bushe karta babu alamar ruwa a cikinsa to lazallu sai su ini a wajen hira da wajen kosawarsu min ba'dihi bayan ya koma karmami ya bushe an yi jaura to ya sai su ta kafircewa ubangiji kuma da haka daɗi bai karɓe su ba wahala ba ta karɓe su ba ajaban li mumin akwai abu mai ƙayatarwa da ban mamaki ga al'amarin mai imani inna amrahu kullahu khairun lalle al'amarin mai imani kullihinansa gaba ɗaya khairun alheri ne walaisa zalika li ahadin illa lil mumin ba wanda zai a ce duk yadda ta juya sai ya tashi da girma da daraja da rabo ilal mumin sai mai imani in asabarhu sarra'un shakara fa kana khairan lah idan yalwata da ni'imar Allah ta shafi mai imani shakara sai wa Allah godiya ya ta Allah da ibada yayi sallah yayi azumi ya yi zakka ya hajji yayi kyauta yayi sadaka ya faɗi gaskiya ya rike amana ya tausayawa na baya ya ga girman na gaba kuma duk in ka duba zuciyarsa don allah yake to kaga samu ya karɓi mai imani allah na min almuminin waja'al na min muminat wa in asabathu darra mai imani ko da ta juya wani abu mai cutarwa ya shafi mai imani sabara sai ya haƙuri ya ce Allah zai yayi inna ma yawa fasabiruna ajrahum bi bigayar hisabin sai Allah ya bashi lada ninkin ba ninkin Allah ya yaya bala'in a mayar da madadinsa da alheri fa kana Allah wahalan ma da ta samu mai imani ya yi haƙuri ta zama alheri a gare shi in ba mai imani ba ai ba wanda za a juya inda ta juya alheri ne sai mai imani Allah Allah minal mu'mini a gaba madaukakin sarki yace ce Allah tsare mu daga kafirci da shaka da shirka Allah ka nesanta mu daga munafinci da fasikanci kada ka bari ya shafe mu wato yadda mutum ya zama kafiri to mace ce ne kurmus ubangijin da ya halicci ba shi ya kira shi mace ce so da ka idan kafirci ya ratsa mutum ciki da bai in ba Allah bai ɗiba da rabansa ba wala ko wa'azi kake makanawa gawa ne to ba tuba zai yi ba ba ma ganewa zai ba jin ma kana ma bai ma gane ba sai Allah ya gaya wa sa na Muhammad sallallahu alaihi wasallama menene a innaka fa innaka saboda haka bayanin nan da ya gabata innaka lalle kai ya annabi Muhammad rasulullahi la tusmi ulmauta wallahi an kayi wa'azi la tusmi ulmauta ba za ka iya jiyar da wanda ya mutu da kafirci ya ji ya gane ba wala tusmi usumma kuma wanda yake allah ya ɗauke ji na sauraron gaskiya da fahimtar ta komai kaifin jinsa na amo a duniya ko da ɗan karmami zai faɗi daga nesa ya ji to ba buɗe masa ƙofar jin gaskiya ya gane ba ya tashi a tuta kurman lahira don kurunta a duniya ba za ta cutar da mai imani ba haƙurin da yadda wannan ciwon da shi zai tashi da girma da daraja da ji na alherin aljanna amma wanda yake shi baya jin gaskiya ya gane to kurman lahira ne da haka ba za ka iya ciyar da kurma addu'a kira kana kiransa idza walla mudbirin walla mudbirin idan suka juya baya suna masu baka baya da suna ganin ka ne sai ka musu haka haka ka ce zo to amma ya juya baya ba sai dai inda wani ka nuna masa ka ce yawo kwana da shi ya dawo ba to kaga na duniya ai ka samu mai gaya ma din ma ya dawo to amma wanda yake kuruntarsa ta lahira ce to lahira kowa na ta kansa wa zai je masa nuna wata hanya ya baro hanya a baya allah ya kare mu daga batan kai shiga ba. أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله sake gaya wa shugaban halitta Allah ga baki ɗaya wanda duk mai wa'azi ba kamarsa ya ce wa ma ta kuma ya rasulullahi baka kasance wato kai bihadil umi cewa za ka nuna wa makaho hanya ba an dalalatihim daga ɓacewa kansu da suka bar layi ka ce masa to ga hanya nan ka ga guri ka za ka ga guri ka za ga dan tudu can ka ba za ka iya wannan ba sadaka wanda za a nuna ma gaskiya baya da basira gane ta to makahon lahira ba za ka iya shiryar da makafi daga batan kansu ba sadaka da kurman lahira da makafan lahira wa'azi baya shiryar da su sai Allah ya ce in tusmi'u ba wanda kake wa'azi ka jiyar da shi ji na fahimta da karɓar wa'azi illa man yu'minu bi ayatina sai wanda yake imani da ayoyinmu na alkur'ani in ka gaya mak gaskiya zai ci in ka nuna ma gaskiya zai gani ya gane saboda haka tun da an kira su sun ji an nuna musu sun gani wa masu imani da muke roƙon allah sa mu a cikinsu fahim muslimun saboda haka su masu jin nan su gane su masu mi kauya ne ga dokokin Allah su ne musulmi Allah maji Allah min al ma waje al-ahala na min al-muslimat ci gaba الله الذي خلقكم min ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير to ya jama'a duk inda mataki da Allah ya aje bawa wallahi shi ne yake juya shi ya ba shi abin da ba ya da shi ya ga dama kuma ya karbe kuma bayan da zai ya dadime ya gagara karbuwa ubangiji ya ce allahu allah wato allah zai shi shine wanda ya halitta ku min ru'afin daga rauni ma'in mahin ruwa rarrauna mani daga mane ko wani abu ake bai isa ya tashi ya fita abuja ba an taba shi ma bai san ma an taba shi ba don ana cikin wani irin rauni to daga maniyin kai karfa da har ma daɗi da karfin kwanji ya sa ka shiga dambe da maniyi ne kai ina ma da ka gane duk abin da za ka yi sai ka yi wanda allah ya ce don ka karfin ya tafi a banza thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa sannan bayan wannan rauni na majinar mani sai Allah ya sanya maka wani irin ƙarfi sai a ce ai matasa wannan sai matasa matashin yana tashe fa in abubuwa suka gagari wanda shekaru suka ja jikinsa suka yawo a jikinsa ƙarfi ya ƙare sai ka jana ce a nemo matasa ko ba haka jama'a bare bare wai za su yi wa wasu jama'a sharri <laughs> sai suka ce wai an je an sauka da dabbobi sai aka samu wani katon gungume ana so a kau da shi a gyaggyara guri sai ga tumar matashin ta zo ta motsaka gungume ya gagara ta kira mai gidan baban shi ma ya buga ya gagara su bai suna haki sai aka ce a kirawo yaro matashi da aka tarko sai ya zo sai ya daga sai kawar da shi ta wai sunan yaron sambo sai ce to mun haifi sambo sambo ya girme mu to kaga shi matashi idan ya aiki amma su wayan nan ɗin da su ma ba sun ɗaga gunguman sun yar ba to shi ma wata rana hakan zai yi ci gaba sun mako sun ma ja'ala ba da ƙuwatin matashin nan da kake ganin in an yi abu sai a ce sai a kira su to ka bari shekaru su jage za a kansa ya koma dan shekara 90 ka gani a zo daga gungume a kira shi kayan karfi a kira 'yan shekara 90-90 da ba su samartaka ba ne to sai allah kuma ya sanya bayan gani karfin tashan uruciya dafan washe ba sai kuma allah ya sa wani rauni da furfura yana so wato ya yi ado da bakin gashi ina babu in ya ce bari ya kasa da dinga shafa mata kudigi da ya danta ya baki to malam in ya shiga daki wajen wanka ya rika wahala domin kullum in ya gama gyaran jiya ya kashe kudin sai ta turo wanda aka sa bakin can kasa sai ka ganta duk fara to abinda aka ya boye halitta allah kuma ta dada turowa an gane to kaga an wahala da ma an zama masu tsabta an yarda da wannan shikenan ai wanda yake da bakin ma zai zo wannan shi ma to saboda haka bayan gane a karfi an koma shekaru sun ja jiki ƙashi ya yi laushi ga furfura ta mamaye wato jikin wancan matashi na da yanzu kuma dattijan yanzu sun ko? da raunin can da mayarwa ƙarfi da wani raunin da mayarwa mai ƙarfi aikin waye jama'a aikin Allah ne to Allah ya khuluqu ma ya sha yana halittawar abin da yake so raunin ya kawo za a ga raunin nau'i nau'i raunin duka daga Allah ne in ƙarfin ne kuma iri iri na ƙarfin duka Allah ne ke bayarwa wa huwa al-alim allah masani ne duk abin da ya tsara to akan ilimi ya yi shi kuma da hikimar da ya aje a ciki alƙadir allah shi ne mai cikakken ikon yi ba abin da zai gagare shi ci gaba ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون jama'a allah tsare mu daga ƙarya ƙarya mugun aiki wanda ya mayar da tsabi'arsa ƙarya sai kaga wani a garin su ma ya yi suna da ƙarya aka zo aka fida magana da an ce wa ya gaya maka an ce wa sai cika da allah da allah wannan magana sa ai ruwan kwando ce ya ce ƙarya yake maka tun mutum ma bai bincika ba domin mai ƙarya ta riga ta ci ta sha a jikinsa to kun san masifar karya kuma wanda ya ta karya a duniya ran da aka yi tashin alkiyama ma da karya zai tashi ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa yau mata sa'atu kuma ranar da sa'ar tashi alkiyama za ta tsayu menene yi kusimul mujirimuna masu laifi makaryata za su rantse ga munafiki da makareci rantsuwa ba fa sai ka tambaye shi ba sai ka je yana ce wabillahi allazi la ilaha illa kai ka ce a gaban alkali ne aka ce sai ya rantsa ya a bashi kaza ko kuma a yarda da kaza a haka kawai siddan to su masu laifi kafirai za su rantsuwa a gaban allah in an tashe su an ce to ina tsawon lokacin da kuka yi na dadewa a kabari to sai su rantse da Allah su ce ma labithu gaira sa'a ai su a kabarin ma wato ba su wani zama a kabarin ba in ban da sa'a guda kaji wani ya shekara ta fi dubu goma kan ina kabarin amma ya to ya rantsa gaban Allah ce wai shi ai bai wuce sa'a daya ba wa qala allazina utul ilma eh, ah? kazalika kamar ya kuka ji sun yi karya a gaban allah ranar tashi alkiyama to haka dai kanu yufakun suka kasance a duniya suna sharara karya so da haka jama'a karya ba sana'a ba shi yasa masu wato tantance hadisi da an tarar an karba hannun makaryaci ba a ce mar hadisun sahihun a ce ai rawin hadis makaryaci ne ko aya aiki da shi to idan masu gaskiyar masu rike hadisin da ka'idojin da za a cewa hadisi sahihi suka ruwaito to kai kuma mai karantar da kai sai ya zama shi kuma makaryaci ne ina ka ga malami to Allah tsare mu da makaryata ta kowane fanni balle kuma fallin addini ci gaba وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم سوى أن أكبر وإلمي na shari'a wal imana da imani da ilimin shari'a ɗin su nasu jawabin ba irin na wayancan makaryatan ba ne sai su ce laƙadu labittum wallahi kun zauna fi kitabin lahi a bayanin da littafin allah ya nuna yadda mutane za su zauna a cikin rayuwar barzahu kun zauna ne tsawon lokaci ila yaumil ba'athi har zuwa ranar da za ta da matattu muna sanar da ku fa 'yau yaumul ba'ath to wannan fa yini ne na tashi alkiyama walakin na ku sai dai ku kuntum kun kasance a zamanin zaman duniya ba kwa karatu duk abin da aka ce a zuwa ga makaranta an buɗe za a yi ilimi ko za a yi wa'azi ko maganan neman ilimi la ta'lamuna ba ku yin ilimi dan haka ba ku sani ba ga rashin sani ga ƙarya Allah ya kiyaye mu ci gaba yanfa'u alladhina zalamu الذين wa la hum yusta'tabun sannan duk wanda aka kira shi saboda Allah da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayanai na sanin makamar addini a littattafan shari'a na fiƙihun musulunci ya tirje ya ƙi yadda aka yi ta fama da shi ko da ya je ya sa wa zuciyarsa wani macaccen tunani ya ce kai shi an yi tashin alkiyama ya tuba a can to sun yaje zai tara ya makara don gudun tashin alkiyama sai mutum ya tafi da aikinsa na imani na musulunci daga nan duniya sai Allah ya ya mana ya tsirar da mu sai Allah ya ce ba yau ma'izin to a wannan yini la yanfa'u na zalamu ma'aziratuhum bayar da hanzarin wanda suka zalunci kansu da kafirci da munafunci da ƙarya to bayar da hanzarinsu cewa sun yi ne akan ba su sani ba ba zai musu amfani ba wala hum atabun kuma suka ce to so yanzu da Allah ubangiji ya sake su aban zibi a yi duniya ta biyu a koma ga ta masa ta haife shi a ranansa ya dawo ya balaga amma wa'azin ya je zai yadda kuna jin ubangiji ya sake zubin duniya ta biyu don kafir ya dawo ya musulunta to wala hum yusta'tabun saboda haka ba za wato ba za su dawo duniya ba gashan ta ɓaci hanzari ba a karɓa ba gashi ba dawowa duniya an gaya musu gaddama su ta ƙare a kansu allah kiyaye mu ci gaba ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون الله يقول ولقد ضربنا والله تبر من بقى wato linnasu dan amfanin mutane fi hadal qur'ani a cikin wannan alqur'ani min kulli masalin daga kowane nau'i na misali don faɗakarwa ga mutane su gane a nan ko can to sai Allah ce wala in ji itahum wallahi idan ka zo musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah bi ayatin da wata aya kamar yadda masu musun gaskiya suke cewa to ka zo da sanda man irin na annabi musa ka jo shi alkur'ani ayoyinsa bai yadda da su ba sai an yi zo da sanda irin na annabi musa ko a sa hannu a kafaɗa an ya fito ya ga yayi haske irin yadda annabi musa yi to ko da ka zo da wannan ɗin la yaqulanna na kafaru wallahi wayanda suka kafurta za su ce in antum ya ku masu wa'azi manzo Allah na Muhammad sallallahu alaihi da sahabbansa ai ku ba ku kasance ba illa mubtilun face mutane ne da kuka zo ku rushe al'adu ku bata su ku ce ba kyau ko kuma aikin da kuka zo da shi za ku bannata duk abin da kuka taranni. saboda haka su kuma sun kira gyaran banna alhali mabannaci gari bai san da mugu ba mabannaci kowa ma a gurinsa maɓannaci ne in ka kira shi zuwa ga alheri sai kira wannan abin barna Allah tsare mu daga batan kai shi gaba كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون الله ce kazalika kamar yadda ka ga wa'ancan kafurai sun kira gyara na Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka kira shi ɓanna? to haka dai lahu ala qulubil ladhina la ya'lamun haka Allah yake yimkewa ya rife ala qulubil ladhina kan zuciyoyin wayannan da la ya'lamuna ba sa neman ilimi ba sa sani to su babu haske kaga mutum gashi a ido gungurin ko yayi wanka ya shafa basilin ko wani man amma duk abin da ka gaya mar ba zai gane ba ba za ka yi mamaki ba sai ka tara wa'yansu sun yi ci ado sun yi kaza ko sun fito daga manyan motoci in kana so ka ga abin tsoro ka ce musu to wa zai ta da ikama sai ka ji ya wani ya ce wane tayar wace ce kai wane wai duk shekarun nan nasu da duk adon nan da duk motar can mai kyalli ba mai ta da ikama in ka ce yaya an kasa ta da ikama ko mu ku jarraba ne farallan alwala nawa ne Eh, ta yaka kaje ka tambaye su ustazu shi ban da shi amma fatar da shi a tashin kiyama da tsaiwa a gaban Allah ka san gangancin ya ɓaci Allah kiyaye mu ci gaba فاصبر إن وعد الله ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون Allah ya gaya wa manzansa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas'ala wato ta wa'azi da kiran mutane zuwa ga hanya Allah sai da hakuri Allah ya ce da shi fasbir so da haka Rasulullah kai hakuri ala tahammuli azahum akan daukan nauyin cutarsu in sun cuce kama karin lada ne a gurinka inna wa'adallahi tabbas alkawarin Allah bina su rika cewa zai taimake ka alaihim a kansu haƙun gaskiya ne ina su abu jihar a maka yau wane ini ne za a ini ba a yi sallar ba da sun yadda a yi to yau ina suke wa ya taimaki manzan allah sallallahu alaihi da muminai akan kafirai to inna wa'adallahi haƙun lallai alkawarin allah na rinjayar da annabi sallallahu alaihi da musulunci akan kafirci da kafirai haƙon gaskiya ne wala yastakhifannaka kada su sassautar da hankalinka allazina la yuqinuna wa'anda ba su da imanin cewa da cewa bayan mutuwa da tashi ko kaga sun faɗa sun je sun kwana lafiya ka ji abin kamar zai raunana maka wato himmar wazi wannan kasa sassautar da wato tunaninka da himmarka ci gaba kai ne da nasara duniya da lahira to alhamdulillahi nan za mu tsaya da yardar allah maɗaukakin sarki gobe sai mu shiga suratul luqman makiya wannan shine burinmu allah ka tabbatar mana kuma jama'a na daɗa kira da sunan allah ga ma watan ramadana shaharullahi al-mubarak allah yana amsa addu'a koyaushe balle a ramadana Allah yana amsa addu'o'in bayi balle masu bin Allah da ibada musamman kuma ta azumi to lallai mu roƙi Allah lafiya da zaman lafiya a zuciyarmu da jikunanmu da gidajenmu da garuruwanmu da ƙasarmu da duniya baki ɗaya musamman ƙasashe na musulmi harkokin ya yamutsar duniya gaskiya dai mutum yana da basira ya san ya wajaba mu duka addu'a mabarnata sun yi katutu a duniya ga kisan kai ga sata ga fashi ga sace mutane ga miyagun 'yan siyasa wanda mutum in ya zo faruwansa da a ce wani aiki kai mai kyau sai dai mutum ya tunani ya zai ya saye ka Koya zai ya sayi wane ko wanci alabashin mutum ya shiga tarko shi kuma ya san yadda za a yi ya fita allah ya kiyaye to wannan abu sai da addu'a ko da mai ja babu mai ja sannan ga wani abu na damuwa shine an samu wani mugun juyi wai iyaye su ne a baya 'ya'ya ne a gaba mutum yana da 'ya'ya maza da 'ya'ya mata amma ba zai musu tabbiya ba bai isa musu fada ba sai kun zauna da su a unguwa idan suka yanko reshe sai hankalin kowa ya tashi to kana tsammani yaran kawai ne abin zargi a ce allah ya baka 'ya'ya wannan irin albarka da alheri ka zuba wa naka ido ba karatu ba zaunar da su a koya musu tarbiyya ba sana'a ko baka isa gari ya waye ka ce kowa ya tafi ya haƙura ko bai ci ba ko bai sha ba ya haƙura in ka tara su ka musu wannan huduwa kana jin za su iya bi kai ma mai hudu ba za ka iya bin ne to saboda haka jama'a mu rungumi ilimi fa na shari'a idan ba ilimin shari'a mai kada shari'ar ma shine mai jangolo bala'i ko kuma kana tsammani dan sandan da ba shi da addini tsaransa na da kyau to alkalin da baya da addini fa to dan siyasan da baya da addini fa to malamin da baya da addini fa to idan wayannan suka yawa a duniya sai an nemi mai tarbiya kenan an rasa so da aka gida sai yara su ne masu ce ai kaza a zamatin ya ji ya ɗauko wani mugun makami ya ɓoye uwar ta sani uban ya sani sun yi shiru sai ta ɓaci su duka kukan ƙarya wanda haka ba daidai ba ne sau da aka ina kira da sunan allah don girman allah jama'a mu taru mai shawarwari a kowace unguwa mun san kanmu mun san makwabtanmu fiye da na nesa kada ana ganin mutane wani ya tara yara ya ƙi musu faɗa ya ƙi yadda wani ya sa baki wajen gyara su an zo za a yi magana sai ce shi ka a samar ɗansa a bakin duniya a bakin duniya ya ya ce kwalkwala duniya ma gaba da ka ce ba za a shi in ya je aika aika ya za ka yi ka ɓoye saboda haka dan girman allah jama'a wasu masu kar magana sai su ce jin kunya mara kunya asara idan mutum ya zo ya tara mutanen banza a unguwa kuka yi shiru to in ta ɓaci duk da ku ce sai a duniya har a lahira tun da annabi ya ce amin kun munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa iman jama'a mai ta'addu'a mai ta Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana lafiyar mu Allah ka tsare mana addinin mu addinin ka addinin musulunci Allah ka samu rayu muna musulmi masu imani dan mutuwar mu ta zo ka samu cika muna musulmi masu imani Allah ka sa kaburan mu su zama dausayi daga dausayin aljanna Allah ka taimake mu bisa tarbiyyar karan kanmu da matanmu da ƴaƴan mu maza da ƴaƴan mu mata Allah ka raba manyan da yaran da lalacewa